yadda za ka zo ka yi KYC na Madina, Madina protocol in ka shigo za ka shigo nan gurin inda ka sa profile ɗin nan naka shiga nan sai ka nan gurin inda ka sa KYC yawwa sai ka shiga KYC ɗin guda biyu ne akwai na Telegram akwai kuma na Twitter ba mu fara na Twitter mu gani ko zai yi haka nan gwana tunani a kafin zuri wala su gaza ba in ka yo ka sa password ɗinka sai ka shiga wannan inda ka sa authorize app ɗin sai ka danna kamar haka da da yawa sai ƙara komawa ƙara gani yayi ko ka ba kaga still bai ba sai ƙara komawa to haka dai zaka ta gwada ka gani za mu ƙara gwada su ɗaya mu ga yawwa alhamdulillah shikenan ka gama ka gama na wannan kenan na su yi ta sai ka dawo na kan telegram sai ka dawo sai aka ce nan ne aka ce login login biya telegram sai ka ne login with telegram sai ka dawo sai ka sa number wayar ka 81 57 57 sai ka ranna sai sai ce we have just sent you a message please confirm via telegram sai kuma telegram ɗinka kamar haka telegram confirm za ka ka telegram ɗin confirm ba mu dawo in ka shigo za ga sun tuno da message kamar haka yana na neman gashi nan telegram gashi nan a nan ga gashi nan sai kai confirm kawai in kai confirm shi kenan sai ka ƙara koma kan ta ainihin madinan mura to kagar na koma ya ƙara samun ya ƙara samun yana eh, ƙara yin kwanti sai ya ƙara koma eh, wani lokacin sai ka gwada su yi sau ɗaya sannan abin zai yi sai ka ƙara koma kamar yadda zai kai sai ya ƙara sa lamban wayar taka wannan sun ce sun ƙara turawa da meset sai ka zai ƙara duba sai ƙara duba ƙara zafi kamfam confirm an yi da ni confirm ba ga sun ƙara tura sai mu ƙara zuwa sai mu accept sai mu ƙara accept in muka accept sai mu ƙara koma cikin madina ɗin sai mu ƙara jira mu ga dawowa take bayan madina eh dawowa take yadda dai kake gani haka haka za ka yi har ka wuce dawowa baya take yi ka gani ta ƙara dawowa baya. ƙara koma ya ce log ya sa address za ka shekarun ka danna yauwa sai ka set accept sai kwantino sai ka ƙara koma gani sun ya yi koyewa a gani hanyar da yawa sai na riga na ɗata sai ƙarin nan to baya ke dawowa gaskiya haka dai ya ku ta gwada har yanzu